واذا مرضت فهو يشفين kuma idan na yi rashin lafiya shi ne kaɗai yake walkar min da cuta babu mai walkar da ni koma bayansa